shekara 1441 wanda ya dace da ranar 13 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na takwas cikin jerin darussa da muke yi karkashin wato na dubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn sa'dillah ibn jama'a al-kinani shafii wanda Allah ya mashi rasuwa a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a darasin da ya shuɗe na bakwai kenan muna magana akan mun fara tattauna akan wato abu na biyu daga cikin ladubban da ya kamata malami ya kula da su a karankin kansa inda malami yake mana bayani akan haka za mu tashi inda yake cewa kai tsaye وكذلك إذا كان المعتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته yana magana akan cewa wajibi ne malami ya kula da mutuncin iliminsa wanda daga cikin kulawa da mutuncin ilimi kai ya dinga ɗaukar ilimi yana kai shi kasuwar da ba a san shi gidajen sarakuna wuraren da ba a san darajar ilimi ba ko zama a inda ba a san mutuncin ilimi bai ce zai karanta da ilimi wajibi ne shi ya zauna sai dai a zo a same shi a inda yake a mutunta ilimin sai aka ce to amma fa babu laifi da ko ta maslaha ko kyakkyawan niyya abubuwa guda biyu suka haɗu babu laifi a kai ilimi wani wuri inda zai zama a aslan bai kamata a kawo shi ba to daga ciki shine yake cewa ko kuma ya zama wanda za a je a kai masa ilimin shi ma yana da ilimi da gudun duniya mataki madaukaki fala ba asa anan babu laifi bitarar taraddudi ilai akai kai a kawo izuwa gare shi faqad kana sufyan fauri sufyan sauri yamshi ya kasance yakan tafi ila ibrahim ibn adham yana zuwa gun ibrahim dan adhama wa yufiduhu ya je ya kare shi wa kana abu ubaidin yamshi ila ali ibn al-madini haka abu ubaidin al-qasim ibn sallam ya kasance yakan tafi gun aliyu ibn al-madini yakan je gun aliyu dan madini wato babban malami ya je shi ma ya mushi menene. yusmi'uhu gharibal hadis ya je shi bayani akan gharibul hadis ya kasance yana mishi haka to kaga wannan ya yi kama da kamar irin abin da za a ce an gayyaci malami zuwa majalisin wani malami ko wata makaranta ko wata cibiya inda zai je ya ba da karatu ko ya je ya wa'azi ko ya je ya muhadara ko lacca babu laifi shine irin wannan shi ya tafi gun Sufyan Sauri babban malami ya tafi gun Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adam ibn Mansur al ijili wanda ɗaya ne daga cikin masu zuhudu za a biya mashi taki da cewa al-qudwatul imam al-arif Sayyid zuhadi abu ishaq al ijili haka yi mashi kirari yace shugaban sayyidina ne na yan zuhudu wanda ya kai ya kawo a wajen zuhudu ya tafi gun shi ya rasu in ba na manta ba shekara ta ɗari da sittin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mashahurin ɗan zuhudu ne a ƙasarsu duk da baban shi mai wadata ne amma ya bar wannan wadatan ya tafi je koyi karatu ya zama ɗaya daga cikin manyan 'yan zuhudin duniya waɗanda aka ji labarinsu Allah ubangiji ya gafarta mashi yana da labarai da yawa da suka ba da labarai iri daban-daban na irin mawaƙis ɗin shi na zuhudu to haka kuma abu ubaidin babban malami na loga da hadisi yakan tafi kun ali ibn madini ya bashi bayani akan garibul hadisi shine muka ce ya kama da irin haka irin yadda ake gayyata malami ya tafi wani gari ko wata makaranta ko wani wuri ya bada lacca babu laifi kenan insha Allah idan akwai maslaha ko ana ganin cewa waɗanda za a musu san san mutuncin abin sun san muhimmancin abu to a wannan zamanin kuma kamar da muka ambata sai ka kalla yadda ake yin makarantu mahaɗa ce tsakanin ɗalibai da malamai babu laifi dan da urfi ya riga ya da shi ba gidan malamin bane ba gidan ɗaliban bane to haka kuma gidan ɗalibai kamar eh, mutum mai koyarwa a gidan masu kuɗi ko mata wanda za ga yanzu hajjiyoyi sai su dinga ɗaukan wasu mata suna zuwa suna kuma musu islamiyya a cikin gida ko a ɗauki wani alaran ma yana koya ma yara hadda a cikin gidansu duk wannan babu laifi idan akwai mutuntawa an san darajar ilimi amma ba shine asali ba mu gane wannan musamman za ka je birane irin abuja da lagos da kano ka gaira wanda ake abun kare baya ci to haka kuma a wannan zamanin namu amfani da kafafen sadarwa na intanet din nan wanda suke haifar da ah, malamai su shiga da kansu su yi abun a sa lakcoci na malamai akan youtube a sa akan eh, instagram a sa akan twitter akan whatsapp akan telegram akan duk wasu gasu nan applications ɗaya daban-daban wannan malaman wannan zamani sun nuna babu laifi domin hanya ce ta yada ilimi duk da abin ya sa duk da daga cikin matsalolin shine hakan ya haifar da abin ya yi arha kowa yana ganin kawai daga cikin fi ukur darihi zai iya tarar da abin da yake nema ba tare da ya sha wata wahala ba da ya ta shi kawai 200 MB zai abin da yake so amma duk da haka dai ana ganin alkhairin yarin jayi abin da ba alkhairin mu musamman kuma idan aka ce ba za a yada ilmomi yanzu ta waɗannan hanyoyi mu to za a bar wannan tashoshi su zama barna ce kawai a cikin ta nan zalla dan a hakan ma aka kare shi sa ga ah, malaman sunna malaman alkhairi sawa'un a nan kasashenmu na Najeriya da sauran kasashen Afirka ko kuwa kasashen Larabawa in kasashen Saudi Arabia da Misra da makamantar zagin ana zuba darussa iri daban-daban na malamai da wanda aka yi na da da wanda ake yanzu da wanda ake yi live ana saka su a kan dukkanin tashoshin nan da kuma wasu tashoshi ma daban wasu blogs da wasu mudawwana da makamantansu Allah ya saka ma waɗannan malamai namu da alkhairi malam ya ce a salif abu na uku an yi ta takhallaka bizuhdi fi duniya wajibi ne malami ya ɗauki ɗabi'a da hali na zuhudu na gudun duniya wa taƙalluli minha da karanta son duniya eh, bi qadari imkani iya iyawansa allazi la yadurru bi nafsihi a bi iyali amma kada kin duniya sai ya sa ya cutar da kansa ko iyalansa ma'ana ya buƙatu zuwa ga duniya kawai gwargwadon abin da yake buƙata shi da iyalansa wanda za su rayu cikin mutunci ba wai don tara duniya ko don tara kuɗi ko ya zama ɗan kasuwa ko ya zama babban attajiri ya buƙatar abin da yake buƙata a rayuwarsa da da'awarsa da mutuncinsa da iyalansa ya ishe shi wannan dole sai ya yi wannan ya daga cikin sabuwar malamai na kwarai zuhudu a nan malamai sun mishi tarifi kamar da ibn timiya yake cewa tarku ma la yanfa'u fil shine ta'arifi wajiz wa jami' da aka yi ma zuhudu tarku ma la yanfa'u fil mutum ya watsi da duk abin da ba zai mishi amfani ba ranar alkiyama wataƙila sai dai cutar da shi ma to abubuwan da ba sa da amfani ranar alkiyama sun kashi suna da wato abin nan abubuwa uku da ke jawo su na farko almuharramat abubuwan da aka haramta shirka ƙarya zina caca kazafi shan giya luwaɗi da makamantansu abubuwan da aka hana muharramat na biyu almakruhat abubuwan da aka kyamar kamar mutum ya dalla ma wata mata kallo ga an hana makruhi ne kallon matan da ba naka ba daga murya a kasuwa hayaniya musu ah, abin nan da ire-iren su waɗannan abubuwan da suke makaruhai ba su kai girman manyan laifuka muharramai ba abu na uku sai fudulil mubahat wato zakewa akan abin da yake halas abin da shafi abinci ko sutura ko makwanci ko wani abu da gaske abin da yake halas kamar da Allah yake cewa Allah ya zargi mutane da suke biye ma halas biyewa ya zama shi halas shi ke jagoranka don shi na abin da aka hana da Allah yake cewa aba'u salata wattaba'u shahawat shahawat asali halas ne kuma Allah ce zuwa lin su hubbu shahawati sai lissafa kuma min nisa'i wal banina wal qanatir al muqattara ga duk abuwa ne na halas amma Allah kuma ya zargi waɗanda suke bin sha'awa su saki jikinsu wato a waye gari sha'awa ita ke ka ita ce hakimatun ala hayatika wa aqalik suturarka abincinka ah, abin nan a wurin kwananka abin hawanka abin da kwalisa ce kawai ke gabanka a matsayinka na malami to wannan wannan ya saba wa manhajin malami a ce malami yana da kayan sawa wani kayan sawan shi sun fi guda ɗari wani za ka yi wanki sai an cika butun mota ko hilux ko kuma yana da ɗaki kawai cike da huluna eh, an cika gana mazgo da takalma eh, ina littafai kuma Kuma malami zai aure a cika motoci an tafi ɗaurin aure wani gari an ɗauko amarya ana komboi duk wannan kaga fudul ne na mubahat to ba bai dace da tafarkin malanta ba bai dace ba Allah ya tsare mu ah, wasu malamai suna ƙara na hudu daga cikin wato abubuwan da ke haifar da abubuwan da sai an guje su za ka zama zahidi na hudun da suke karawa shine suke cewa al mutashabihat fi haƙƙi malla yi yumayyizuha mutashabihat domin an ce ka guje musu an guje musu ka tsira da addinin ka amma wannan ga haƙƙin wanda bai iya tantance su akwai abubuwan da suke akwai shubuhat da yawa a cikinsu. akwai matsaloli akwai iskaliyat akan halas ne ko haram ne ayi ko a bari to wanda duk bai iya tantance me ya kamata a yi me ya kamata a bari a cikin wannan abin sai ya guje ma wannan abin domin haka hadisi yake cewa man yasman taka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wanda duk ya guje ma shubuha shine daga cikin shubuha shine abin da aka kasa gane halas din shi ko haram din sa to wannan ya tsira da addinin sa da mutuncin sa alal misali a wannan zamanin batu akan hoto da mutane suke ɗauka a asalin hoto haramun ne wanda ake mannawa a ɗaki ko wanda ake zanawa ko wanda ake sassakawa ko wanda ake gina shi da yambu ko da katako wannan duka haramun ne manzo Allah sallallahu ya haramta wannan zamanin kuma zai wasu hotuna iri daban-daban ga sunan na kyamara na bidiyo na kaza to sai malamai suka ta maganganu akai da sabani akai wanda dai mafi a'ala shine a guje musu in ba abin da ya zama larura dole ba to sai ka guje ma wannan ba bai dace da kenan tafarkin malami ko ɗalibi ko ustazu a ce kai ma kullum kana aikin postan din hotunan ka kana saka su a status kana saka su a instagram kullum baka da aiki laka kare wulanan kai selfie nan kai can kaga wannan duk da akwai sabani akan menene makomarsa amma dai barin shi shi yafi domin akwai shubha ko me ko babu akwai shubha da bata lokaci da rashin sanin mutuncin kai a ciki haka idan ka ɗauki misali batu akan tufafin kafirai irin wato tufafi da mutane suke sakawa irin su coat da suit da shirt da wane ne shin waɗannan tufafin na kafirai ne wanda in ka saka kayi tashabbu bihim ko ko ba na kafirai bane sun halasta akwai saɓani akan wannan Saɓani akan ba irin waɗannan batu akan birthday da ire-iren suna nan da yawa wasu abubuwa waɗanda sun cakuɗe an rasa ma me asalinsu irin buga kati dinnan na aure da irin abubuwa ga na iri daban-daban da irin su anko ɗinnan, abubuwa da dama ga sanan wanda ko dai ba fudulil mubahat bane amin ko da ba shubuhat bane suna cikin fudulil mubahat duk waɗannan abubuwan bai su kamace ka ba a matsayin ka na mutumin da ke da jagoranci a cikin mutane ko malami ko ɗalibin ilimi Allah ya tsare mu to guje ma ire-iren wani abubuwan shi ake kira da suna zuhudu guje wa duniya ya zama ba ita ce a gaban ka ba amma kar kuma garin guje wa duniya ka kin sana'a har ka cutu ka cutar da iyalinka ko ka cutar da da'awarka babu laifi ka nemi kuɗi don da'awarka ta kafu ka samu abin da za ka ci cikin mutuncin ka sai littafi za ba magana akan wannan a gaba sannan ka buƙatu a wannan zamanin duk wanda zai da'awa ko wa'azi ko karantawa yana buƙatan abubuwan da zai gina wannan da'awa kai. mana yana bukatar watakila tun daga masallaci ko makaranta yana bukatar kayan rikodin yana bukatar littattafai yana bukatar library yana bukatar kwamfutoci yana bukatar ah, abubuwa irin waɗannan yana bukatar watakila abun hawa da sauransu to waɗannan abubuwan kaga dole sai an nemi kuɗi ake siyan su to wannan duk baya cikin son duniya yana cikin ne yana cikin addinin ne shi kanshi malam ya ci gaba da cewa mayu فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من kanaa ليس يعد من الدنيا duniya? Abinda kake bukata na wanda zaka cika sha kayi bukatunka na yau da kullun domin a cikin ƙana'a to wannan baya daga cikin son duniya sutura ka dai kwaya ɗaya biyu uku hudu ta ishe ka mai mutum zai da kaya a ce kana da kaya dozin uku ka rasa ma wace zaka saka abin da zaka zaba ma wanda zaka saka ya zama maka ma confusion sai ka dinga neman shawara goma ta ka wanne ya kamata in saka wannan wannan ba kai wahala ne ba kai wahala ne a ce hurin nan ka baka san adadin su ba an kai gun wanki sai an dare ana lissafawa kuma kana matsayin malami na sunna ko na addini wannan ya saba wa tafarkin malaman da mu kiyaye wannan jama'a in tafarki ne ta na malaman yanzu ne mu kuma tuce ce mana bin tafarkin malaman da ne Allah ya tsare mu ah, malam yake ci gaba da cewa qallu darajati alimi an yastakbir ta'alluqa bid dunya mafi karancin abin da ake so ka samu mataki na ƙasa shine zama kana jin kyamar makalkale wa duniya ka zama a akalla ya zama a zuciyarka kana kyamata wato shine ad'afu ad'aful abin nan kenan zuciya ad'afu qalbil alim wannan kyamata zuci ko da ba za ka yi aikace ba li'annahu a'lamun nasi bi hissatiha sau ya fi mutane ya fi sauran mutane sanin kazantar da ke cikin ita duniya wa fitnatiha da yadda take fitinar mutane wasu ati zawaliha da saurin gushewarta wa kasrati ta'abiha da abin da ke cikinta na wahala mai yawa malami ya fi kowa sanin wannan wa nasabiha da abin da ke cikinta na wahala kamar yadda misali zaka ga ma'aikatan lafiya saboda ya fi kowa sanin mutuncin lafiya zaka ya fi kowa damuwa da kiwon lafiya ma'aikacin doka kamar lauya ko makamantar zaga ya fi kowa sanin mutuncin doka masanin tattalin arziki zaga fi kowa sanin mutuncin tattalin arziki ta haka masanin lahira malami kenan ya kamata ya fi kowa sanin yadda ya kamata ya mu'amalanci duniya fa huwa ahaqqu bi adami liltifati ilaiha da haka ya fi kowa cancanta da kada ya juya ya zama duniya ce a gaban shi wal ishtighali biha ko ya shagalta da ita bil ishtigali bi humumi ya ya shagalta da damuwar da ke cikin ta wa an shafi'i har da daga shafi'i Allah ya kara masa rahama yake cewa law usi li aqalin nasi da zan yi wasiya ga mutum in ce wane ne me ya kamata na mishi wasiya wanda zan ce ya bi mafiya hankalin mutane surifa ila zuhad zan ce ya tafi gun zuhudu ya bi masu zuhudu sune zai za su sashi da mafi hankali falaita shi'iri man ahaqqu min al’ulama ibi bi akali wa kamali Ya ce kai can mu to wane ne ya fi malamin cancanta da a ce yana da hankali da cika wato in shafi zai ma mutum mafi hankali wasiya ce to zan mashi wasiya ce to ka shiga cikin gudun duniya Ya ce to kaga ba wanda ya kai malami ba wanda ya kamata ya kai malami hankalin gane ma'anar wannan abin da shafi yake shi fara wa qala yahya ibn Muaz dan yana cewa law kanat ad da a ce duniya ta kasance a tibiran tibiran a ce ta kasance wato gwal ne shine tibir abin nan a tibiru shine gwal zinariya wal akhiratu khazafan a ce ita kuma lahira ita kuma khazafan wato turbaya ce tukunya ta turbaya Eh, yambu tukunya wadda aka yi daga daga yambu shine khazafan laka ko da a ce duniya zinariya ce lahira kuma laka ce ya buka wanda take tabbata amma wannan kuma zinari ya fina wanda yake gujewa lakana yan lil aqili isarul khazafi al baqi ala tibr al fani to da mai hankali zai zabi wancan lahira wanda take laka amma mai tabbatuwa ya bar yunkuyar zinare wanda yake baya tabbata wannan haka yahya ibn mu'az ar-razi ya faɗa wanda daga cikin wa'azu ne shi ma wanda rasuwarsa shekara ta ɗari biyu da da hamsin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da kalmomi masu masu ratsa jiki mai wa'azi ne rabiu abu na hudu an yunazziha ilmu ilmahu an juml an ja'alihi sulaman yutawassalu bihi ila al-aghrab ad-dunyawiyya daga cikin abin da ya kamata malami shine ya tsarkake iliminsa ya tsame iliminsa daga ɗaukan ilimi a matsayin tsani na neman abin duniya min jahin neman wata daraja au malin ko dukiya au sum'atin ko a labarinsa au shuhuratin ko shahara au khidmatin ko wani aiki au taƙaddumin ala a ko ya samu ya fice a kan tsararrakinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abubuwan kuma mafi yawansu an jarabci mutanen wannan zamani da su amfani da ilimi da neman girma ko neman kuɗi ko neman shahara ko neman aiki ko neman yin fice akan abokan hamayya da sa'o'i Allah ka tsare mu Allah ka gafarta ma qala al-imam shafii rahimahullah الإمام الشافعي الله يقرأ مشرما يكتشا وددت أن الخلق تعلموا هذا ilma ala ألا ينسب إلي حرف منه kamar da yake cikin manaƙibu shafi'i na bai haƙi da manaƙibu shafi'i na ibnu abi Hatimin, shafi'i yake cewa na dinga fatar ina ma a ce mutane su koyi wannan ilimin da Allah ya huwace mini ba tare da an ce nawa ba ne, ba sai an ce ni na faɗa ba ni shafi'i amma dai su koya su yi amfani da shi yace na da ina wannan fata wa kazalika yunazzihuhu an at-tam'i hakanan kuma wajibi ne mutum ya tsarkake iliminsa daga kwaɗayin duniya fi rifqin min talabatihi bi malin aw khidmatin aw ghairihima bi sababi ishtigalihim alaihi wa taraddudihim ya kokari ya saba wa duke shi mata tarbiyya cikin natsuwa kada ya dinga kokarin ɗaliban shi ya nemi dukiya a hannunsu ko ya nemi ya bautar da su ko kuma ya nemi ya dinga istiglalinsu yana cikin advantage ɗinsu dan ya ga suna zuwa wurin shi karatu ko suna ɗaukar daraja shi ko suna ganin ilimin sa. a kuma malamin da tunda ya ga akwai masu wadata cikin ɗaliban shi zai dinga amfani da su hajiyoyi ko alazan birni ko 'yan siyasa ko masu wadata zai dinga sanin yadda zai yana an shi musu 'yan kuɗaɗe yana a kafa wani fandisho na dabara ko kuma a sa musu haraji ko kuma a dinga musu wa'azi ana nuna musu muhimmancin bautawa malami duka dan akwace musu kuɗaɗe wannan ya saba wa sunna manzo Allah sai sama da sahabbai attajiri ba haka yake musu ba sahabbai suna da dalibai eh, eh, cikin tabi'ai attajiri ba sa musu haka in an kawo an baka danganin dama kana iya karba wannan ya halasta amma ya zama kamai da abin jari kamai da shi kasuwanci to wannan kana sai da eh, bin lahira kane da duniya Allah ya tsare mu kana mansur mansur ibnu mu'tamir abu attab as sulani al-kufi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda yake kuma sahibu ta'alluhin wa itqanin wa khairin haka zahabi ya siffanta shi yar shekara ta ɗari da talatin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu yana cewa aka ce la yasta'inu bi ahadin yaktarifu ilayhi fi haja baya neman taimakon wani ɗalibi da ke zuwa wurin shi akan kowace irin bukata baya cewa ɗalibai su kame ni nikan gidan shi ko su rage mai hanya a mashin ko ya ce su je su yi mishi wata hidima ko su tafi gonar shi su mai noma kuma an mishi haihuwa su siyo rago ko ya ce su ɗinka bayan shi kayan sallah duk wata hidima da kasan malamai a yanzu suna saka ɗalibai shi baya saka kowa daga cikin ɗaliban shi baya saka kowa ko me zai yi da kan shi yake wannan kuma shi tafarkin magabata jama'a baka taba jin an ce ga wani sahabi ga wasu sahabbai sun tare suna yin suna suna yin manzala sai su irin wannan hidimar ba Anas dan Malik ko shi ta kawo shi dan neman albarka ba annabi ne ya sa shi ba annabi baya kiran sai ya ce ku zo ku ta man hidima kaza a'a sam ka zama kana iya yin abu da kanka eh komai kai da kanka kai gyaran mashin ɗinka ko mataka da kanka in ka je ka biya kuɗi inda kuwa ke biya kar saboda an ce kar maka Allah ka ke biyan kuɗi in kusa gidanka ta lalace ta abin nan ka fito ka gyara da kanka wani ya taimaka maka babu lafi amma ka ce to shi shikenan yanzu gobe a fito za a yi aikin gayya za a gyara min kwatar gidana za a share mini bayan gida za a nome ta wannan duka san duniya ne duka wannan wato rashin kiyaye ilimi ne ta fuskar wato wulakanta ilimi da neman duniya da ilimi Allah ya tsare mu wa qala sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna yana cewa kuntu qad utitu fahma alqur'ani falamma qabiltu surrata min abi ja'far suliktuhu yace da Allah ya bani wani bu'i na fahimta alqur'ani falamma qabiltu surra yayin da na karbi jakar kuɗi min abi ja'farin daga abu ja'farin mansur halifan barul abbas suriftu sai na ji gaba ɗaya fahimta ta lalace sai na dawo ba da fahimta irin ta da haka yake ba da labari wannan yana cikin aljami'a li adabul eh, sheikh wasami na na na na al rahmatullahi alayhi wannan yana nuni zuwa ga kamar yadda malamai suke cewa inna dunya najisun fa idza aqbala alaiha al-mar'u da ufa fahimuhu fil qur'an duniya najasa ce idan mutum ya fuskance ta ya tunkare ta ya zama ita ya sa gaba kawai to zai zama zai samu karancin fahimta alkur'ani wannan babban malami yana nuni zuwa ga hadarin wato karja'a zuwa ga karban abin hannun mutane ne duk da yake ya halasta fil jumla idan an baka kyauta ka karɓa. kamar yadda Abdullahi dan Umar ya kasance yana karban kyauta haka Anas dan Malik duka suna karban kyautuka daga sarakunan Banu umayya har hajjaju duk da muguntarsa yana ba su suna karba an halas ne haka malami an bashi annabi ma an bashi makaukis ya bashi ya karba wani ma ya bashi ya karba to amma idan ka fahimci cewa ana baka ne dan a wulakanta addinin ka to anan bai kamata ka karba ba ko dan a samu wata dabara ko wani salo wanda za a wulakanta addinin ka ko a ci mutuncin rayuwarka ko a rafa bakin karka sai ya karba sufyan sauri yana cewa aballahu an yastami'a hutamu duniya wa fahimul qur'an fi qalbi rajulin wahidin abadan Allah ya ki yadda san duniya da fahimta alqur'ani su tsaya zuciyar mutum ɗaya har abada Allah bai da wannan ba malam da ya zo sai ce nas'alullah sama musama Allah ka yafe mana Allah ka rangwanta mana to su ma fa kenan wanda ya rasu tun karni ya takwas ina kuma ga malaman yanzu wanda kamar yadda ambata dazu cewa abin alfahari ne ma zaka ji wannan ma itizazi yana alfahari da cewa ni na san shugaban kasa ma ni gwamna ma na bugo min waya sanata ma ya zo nan jiya ai muna ma wani group da da suwa ne wato ana ma alfahari malamai na alfahari da kasancewa suna da alaka da masu sauta da masu mulki ana ganin su tare ana jin labarin suna tare za a ga sun zo wajen su sun ɗauki hotuna sun yi tafiya tare wani ma tare suke zuwa umara tare suke zuwa dubai tare suke zuwa eh, sallar iri da juma'a tare suke buɗe baki kaga duk waɗannan abubuwa ne hanyoyi ne na wulakanta ilimi da sauke mishi daraja shi sa ga ilimin ba shi da daraja idan mutane yanzu Allah ubangiji ya tsare mu alhamis abu na biyar an yi tanazzaha an da ni kasibi wa raziliha taba'an wa an makruhiha adatan wa shar'an yace kuma wajibi ne malami ya guje ma hanyoyin neman abinci wanda suke na kaskanci da ni'ul makasib hanyoyin kaskanci neman abinci wa raziliha da hanyoyin da suke abin abin dariya ko abin takaici a ɗabi'anci wa an makruhiha adatan wa shar'an da kuma wanda aka kyamata a addinanci ko a shari'a to ga nan an hada da wanda a ɗabi'a a al'adan mutanen wuri in sana'a kaza wulakantaccen sana'a ce to bai kamata a ga malami yana yin ta ba saboda mura'atu tabi'i dalilin ala salamatul akali mutum ya dinga kulawa da abin da ɗabi'a ta yadda da shi yana cewa hankalin shi yana da lafiya kamar najasa ne akwai abin da najasa ne zai eh, aini akwai abin da kuma ba najasa bane amma da ɗabi'a na kyamar shi kamar eh, misali kamar majina misali ko miyau kaga babu mutumin da zai eh, zo ya dauki majina ya shafa a jikin shi ya ce ai ba najasa bane babu wanda zai haka sai a ga kamar ya motse ne yana da alamar hauka ko motsuwa to a bisa ɗabi'a mutanen garinku domin al'adatu mu muhakkima ana hukunci da al'ada idan mutanen garinku ba sa son irin sana'a kaza ko kuma suna ganin ba sana'a ce ta daraja ba ko shiga iri kaza ba shiga ce ta daraja ba to bai kamata kai ba kana mazai malami yayi misali ana yace kal hijama kaman aikin wanzanci domin annabi yana cewa eh, samanul hajjami khabithun eh, dinnan kudin wanzami kudi ne a mummunan kudi kuɗi ne na Allah wadare kuɗi ne na ƙazanta haka waddibaga kamar jima a aikin jimar fata wasarf ko kuma abin nan wato matsayi sai mutum ɗan ƙyalli ne wasiyaga haka kuma wanda yake abin nan maƙeri, mai kera tukwane ko makamantansu to wannan bisa al'adarsu ne sana'o'i darajarsu ko rashin darajarsu tana da alaƙa da al'ada da zamani al misali yanzu kaga alhijama wanzanci yanzu a wannan zamanin shine fa aikin likita jama'a kaga aiki ne mai daraja don da aka ce likita ne ya iya tiyata ya karanta MBBS tsawon da ke ganin shi a matsayin wani kaskantaci kuma da inda je neman aure ko alfarma za a yi mishi haka misali in ka ɗauka yanzu a da can in aka ce muallim malamin yara wani babban mutum ne mai karama amma yanzu kuma malamin yara ba shine malamin islamiyya ko malamin firamare kaga bai da wata mutane ba sa ganin sana'a matsayin wata sana'a mai kyau a yadda mutane suke fassarawa haka misali a sarf aikin canji yanzu yan canji kaga manyan mutane ne a da kuma ba a ganin sa matsayin mutanen kwarai to da haka akwai sana'o'in da ya kamata a matsayin ka na malami ka gane ba irin sana'a ka bace misali a ce malami kuma ma kai dan kamasho ne ko dan acaba with due sai ga waɗanda masu suke wannan sana'o'in ba ina wulakanta sana'o'in su bane amma muna faɗa abin da al'ada take kallo ne yanzu a ce limamin garin ku zai dinga yin caba limamin juma'a yana a taba wallahi wani ma ba zai bi shi sallah ba ya halasta sana'a a caba amma za a gaba ta ce da shi ba ko a ce shine dan kamushi mai kiran fasinja a tasha kaga ba zai ba zai kyau da shi ba ko shine yellow pipa mai bada hannu akan titi ko shine dan karota ko castilia misali duk wannan sana'o'in da wuya a irin zamanin mu a ga cewa sana'a ce sharifiya ga malami ya danganta ga zamani zaka ji a wani lokaci an ce wani zamani wani malami ya zama dillali ko dan koli saboda a wancan lokutan sana'o'i ne masu daraja to haka malami sai ya kalla irin wannan sana'a da ta dace da irin inda yake wa kadhalika yatajannabu mawadi at-tuhami kuma ya guje ma wuraren da suke iya jawo masa tuhuma wa in ba'u da ko da tuhumin mai nisa ce a ganshi kar a ganshi a wuraren da za a tuhume shi ko a zarge shi kai sa mutane mummunan tunani ko sa su ɗauki zunubi ko sa su wulakanta ilimin shi ko su magana banza akan shi kamar misali a ga malami a gidan giya ko da ba shan giya ya je ba za a tuhume shi a wajen kammara a ce sun yi mahaɗa da wani ne za su haɗe ce to ma da gidan giyan na wuri kaza bai kamata ba sai ka ce a ko gidan karuwai ko gidan kallon kwallo ko gidan biki da ake kiɗa da rawa ko gidan cin abincin da aka san ba wurin mutunci bane inda ake cakuɗe da misali da mutane kake da na banza ko inda ake garaya ko inda ake muzahara misali irin ta 'yan shi'a ko inda ake shan shisha ko wurin da ake cakuɗe ɗeniya maza da mata mutanen kirki da na banza inda ake fati ko inda ake badde ko ko ko ko a jana'izar kafirai duk wuraren da za su zama dai ko da wani abin da ya kai ka wajen kai ba abin ne ya kai ka ba wani abu ne na kirki ya kai ka to sai ka guje ma wajen saboda saboda da mutuncinka haka duk wata ɗabi'a da ta sa a ki mutunta ka kaman ta wurin bashi kaman yawan dariya kaman yawan rashin rashin kama kai Allah ya gafarta malamin mala albani zari Allah ya gafarta mishi yana ba mu labari cewa tun yana matashi kankani da ya fahimci Allah ya mishi baiwa akan karatu kuma ta yi wa zama malam ya ce sai ya guje ma da dama daga cikin abubuwan da samari sauyin shi suke da haka baya zuwa kallon silma ko kallon dambe ko kallon bol wanda a lokacin kuma a nan sabon garin zaria babu matashin da baya irin waɗannan abubuwan kamar ne hata yake cewa ne yan yanzu samari yan kwallo ka gaya mu wani matashi a cikin ustadai wanda ya ce bai taba kallon kwallo ba ko bai taba buga kwallo ba sai dai daga baya ya tuba kawai wannan irin kwallo da ake tun ana yin ta gari ana yin ta ƙauyuka har aka zo ana yin ta turawa din nan ta ingila da faransa da jamus da da ina ne akwai matashi zai ce bai da alaka da kwallo da wuya sai dai ba inda ta so ba a yin ta gaba gida to amma kaga ba a ganin ta a matsayin abin da ya kamata a hakan ana yi kowa da an gasi haba ustaz har da ku haba ya ustaz ko kuma a ce misali a je gidan biki ana raba abinci ga kai ana wawa da kai kowa ya saka wawan ba kai kana ustazu bai kamata ka sa wawa ka danna hannunka a cikin wani roba da aka zuba shinkafa ko alala ko taliya kai ma a ce ana wawa da kai ba kaga wannan bai dace ba to za mu saurara anan insha Allah saboda kowane lokaci Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته